ka gani dama ba ba haushe bane fa eh kai na sani kai gwagi ne yawa kaba ta nan eh gwagi kuma mutum nan kuma mutum girki yes me faru to wannan banza yaro shine ya ya fese e, jindin ya mu ya yi jinin la ilaha e, ka amma yaran nan bai imani to ga kai ka yar zai kona ge assalamu alaikum jama'a kamar inda kuka sani sunana mazaje wanda aka da malam hudu jarumi a masana'antar are comedians so alhamdulillah wannan fik din nan namu da muka dade muna mun fara kallon shi mai suna tafshin kauna yau yau menene ma yau talata yau laraba yau laraba ne yau laraba ne to alhamdulillah yau laraba za mu daura shi karfe 8 a youtube a youtube channel din mai suna rahina tv yauwa Eh, zan samu ku link din channel din a description din wannan video ina bukatan ku zo mu kalli episode 3 yau laraba karfe 8 na dare nagode ku je ku yi subscribe din channel din sannan ku danna kararrawar sanarwa maza je ne tafkin kauna episode 3 za ta fashe mun gode rayuwar da babu daɗi yanayin tana da muni Ya yakin kin wa? Uban ba ne fa. Koma uban waye ne? Ka cigaba da hakuri komai farko yana da ƙarshe. Ba zan yi rayuwa babu ummi ba. Na saba da soyayya. Ina son ka shirya da kyau. Nan da wani ɗan lokaci za mu haɗa ku aure tare da ita. Ka tsaya a matsayinka na aboki, in ba haka ba za ka yi tuzuru. Ko dai ba kya sona ni. Na fahimci yadda kake ji amma ka cigaba da hakuri fa. Iya. wato da wa kika je kika haɗu ya canza miki tunani all the time they follow that hausa boy hmm. and he no get work. sana zan aure ki. da ke kaɗai zan yi tarayya ta bikin ƙauna. Walayi ubanki sai na shi tukurma ubanki. Walayi uwanki ma zai shi uwanki walayi. Adam. Yana da ciki. Hey! Uzana! You leave that outside boy! Ya baka alone in Lagos. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana ganki da jaka ne? Jirgin saurayi na. Wanda ya miki cikin? Ah, na lura kai munafiki. Gaskiya amma wallahi malam shehu baka kyauta ba. Kowanne lokaci yayi magana zaki she we arna ne arna ne kafiri kafiri amma in ya zo wajen soya soya ki samu nariya kafiri zaki baka ciki na rantsi da Allah akan kabila ni fa wallahi zan iya batawa da kowa ko Allah da ya halice mu muna masa laifi yana yafiwa shi yasa a cikin Qur'ani yake gaya mana inna Allah ma sabiri Allah ina da hankuri amma mu ba mu da hankuri hakuri na mu ya kai karshe wallahi to yanzu wasa ne ya zami ne wai ki jira mu sai ki gani abu da zai faru